Ina kwana. An tashi lafiya. Allah na so ta Mun ke so ki dinga sallah Wani irin ka ce ba na son in yi sallah, ka ce wata arniya? Ba na sallah ne? To nawa nake tashin ki nan yanzu sai ka je ka ni din ne zaka ce ba na sallah sai dai kawai ka ce ba na yin ta akan lokaci to kuma ma ina ruwanka tunda dai ba kai ka halicce ni ba kuma in na mutu kabarin nan namu ba ɗaya bane ba ni da kai ina ruwanka zaka dinga sa min ido haka kai zan yi wa sallah Allah zan yi wa kaga ni fa bana son irin wannan abun fa bana so gaskiya ya za a yi ka je ka dinga min irin wannan abu an sai ya dauka bana yi din Ki ba za a gaya miki gaskiya ba. A ni ba na son irin haka tunda dai sallan nan ba kai zan yi wa ba. Bare ka ce a'a in nai ba za ka amsa ba. Oh, ka ji min wannan mutumin. Ni fa ba a haka da ni. za ka yi rabe kayanka mu shuka alhairi mu barbatin shari can baya mace mai biyayyar miji ta dace lallabi namiji kuma sun dace sannan mutuncin na gabari ba ce Hmm, wai na da Allah ka ɗan jira ni in ƙarasa shiryawa sai ka sauke ni gidan sunan nan da nake son in ɗan je. Ah, Allah annabi ki Ki je ki shirya kawai ki kama hanyar kike tafiya ki. Ni kin ga aiki zan tafi bana son ɓata lokaci. Wannan matsalar ka ce kai ta shafa. ko ba haka ba ni matarka ce kuma haƙƙina a kanka yake dole kai mun abin da nake so don haka dole ka jira ni in kara kintsawa in ɗauko yanzu ma bari in je in ɗauko jakata kawai da mayafi na in ya so sai in sa shiryawa a mota dan girman Allah ki bar wannan maganar ki je ki shirya ki tafi kaga ba ba inda zaka je fa wallahi ba inda zaka je sai ka sauke ni bar ma in datsa kofa Mu je ka sauke ni ko? In so daga can sai ka wuce inda za ka je. Amma sai ka gama min uzuri. Na ce mu tafi ko? Kana bata min lokaci fa. A'a, so kake sai an ci an gama cinyewa a gidan bikin da Allah mu tafi. Salihu ko baka ji ne? Ko so kake in ta ihu duk makwabta sai sun ji abin da muke ciki. Me yasa kake min haka? Idan za ka yi min abu sai ka ja min rai. Ni fa ba na son haka fa gaskiya. ba a haka da ni ta na ce kanka ake ji wai mahaukaci ya fada rijiya ya ce kanku ake ji ni wanka na nake to da mutum ya ce ba shi da iko komai ba mutum ba shi da iko da zai ba a cikin gidansa ba shi da iko mutum sai abin da aka gana ma za a dinga wa mutum ana yi masa wulakanci yadda aka gana ma sai kai ni dai ka yi mu je ka aje ka aje a watse ban ƙara so wallahi ba za ki matsa aminki ce wani kuma sai na yi sai to shikenan ni ma kuma dole ka jira ne in gama abin da nake hatsari yake so mu je mi to shikenan mu tafi mu je a hankali mu je a hankali duk yanda kai daidai ne a inda ya dame ne wai wannan wani mace wani wani irin abu ne dan Allah dan annabi muna tafiya akan hanya kina to wani kwalliya akan titi mata aure ba zan yi kwalliya ba so kake in tafi in je in je gidan biki a dinga tsegumi na ko so kake in je gidan biki a rena ni ba zan kwalliya ba tunda ka hana ni in zauna a gida in yi nan din ma titin ba za ka bar ni in yi ba eh, ba me maimakon ki bari in kika je can gidan gidan bikin ki samu wani daki ki labe ki wanda ki sai yanzu ki kalan arena ne zaki mun kwalliya kalan arena ne a ce sai da na zo wajen zan kwalliya wato ba ka son in shiga fes kenan ka fi son in shiga ana zinɗe ne ana nuna ne ana gata can. To me me a ciki? Ka bar ni ma in canja kaya ma ka hana ni. Me a ciki? Me an anya a ciki? Allah kakka ishe ni ka ban ni in yi abin da zan. Kawai muna tafiya da ke kira mata aure kawai kawai ki dinga ki dinga kulle a titi ba za ki bari ba? Da Allah kakka dame ni. Ba fa na san fa irin wannan fa na fa gaya miki fa ba fa na san fa wannan fa ba fa na san irin abin da kike fa na fa gaya miki fa. Sai kai kuma. Mun ban so ai ban so kakin sai ki tafi da kafa ba. Bismillah. bisimilla a shaida mun tara yan kallo a wajen nan ni da kai ni da kai sai an tantance waye mai mota oh motar mata kice ke kika siya kai da kaya ai duk mallakan wuya ne Allah gafara kai da kaya duk mallakan wuya ne juyowa za ka yi ga kwanan can ka wuce amma me yasa kin tun kafin mu zo ba ki ga ba me yasa kin kafin mu zo ba za ki ga mun ga kwana can ba ga da Allah kakka ishe ni dan Allah kakka ishe ni ga kwanar baki faɗa ba sai da muka huce wala wulakanci ne ba ki ga mutane ga kwana can ba sai da aka waka huce da yanzu idan wani na bin mu a baya muka muka ya buga mana kuma fa me za ki ce mun a gani fa ba tijaran nan ka ne ba fa ka gane kawai ina saurara maka ne Allah ki ki nuna mun kwana ki nuna mun kwana ban sani ba ai ka san gidan marka ban sani ba kawai ki ga mutane ga kwana ba za ki faɗa ba sai da aka wuce za ki wani ci wani mutane ga wata kwana ta. wani tsabar salon wani wulakanci ki wani ce cewa sai da aka wuce kwana da kici wannan kwana ce mai wannan abu ga ta can gaba ta ina kai makaho ne ba ka gani kai makaho ne ba ka gani ba ga kwanan can ba yau ka fara sauke ni gidan ki fage mun ko kwakwalwarka ta dode ne ta koma ta kifi wai dan Allah baki ban gaya miki cewa sauri nake yi bane ni dan Allah da nabi kin zo kina tabata min lokaci kin tsaya kina tono kwalle kwalle me haka na ce sannu sarkin sauri sannu agogo sarkin aiki zaka zo kana uzura mun cikin gida ka ki bari na in natsi in yi kwalliya mun taho titi ka hauni da bala'i nan din ma ba za ka banni in in karasa abin da nake sannan in shiga gida ba so kake in shiga arena ne tun farko ai na ga miki cewa sauri nake ko zan tafi aiki ah! kakka dame ni fa kakka ishe ni ni fa ba a haka da ni ba fa ba a haka da ni fa ka gane kai kai kaga in ka gaji kawai ka sawwake mun fa ni ba bana son irin wannan matsalan da masifun nan da sun ci sun ƙi karewa fa sun ci sun ƙi cinyewa fa wani wace irin masifa na auro yar jaraba wallahi yar jaraba to ba sai ka sawwake mun ba tunda ka auro jaraba sai ka sawwake mun ko dole ne sai ka zauna da ni kaga bari in gaya maka aure goma fa ba uba goma bane da Allah tan annabi ki kaga kaka ishe ni idan ka ce kuma zaka takura min sai na gama abin da nake cikin gidan ka banni ma in canja kaya in fito fefe ka hana ni nan din ma ka hauni da masifa da yake kai ne agogo sarkin aiki sannan agogo sarkin aiki duniya idan ka shuka za ka yi rabe kayanka mu shuka alhairi mu barbatin shari can baya sun nace sannan mutuncin na gabari ba ce tarbiyya ce matar sanu ki duba Allah matar sanu kuma ki bi shi a sannu wata rinka yayin lafiya lau lafiya lafiya kalau yayin lafiya ka zauna kai ta tunani kai kadai haka dogo zai zo ya haifar ma da matsala ba ba komai ni inda wani abu da ya ka gayan iya kokari na zan sayar da zan maganin sa wallahi ba komai da ya ce ba komai da tunda na ce ma ba komai ai ba komai ka san da inda ko ba ai ba zan boye ma ba ko Mm, dama je mun yi waya da su gogo to kuma yanzu ma da wani fito su muka ƙara waya da su tun jiya ma suka ga in gaya ma na manta sai yanzu da safe suka tuna mu to suka ce mun magana kuɗin takin nan suka ce a tura oh warar kamar zuku tuna mu abinda ya kamata a yi ma shine gobe da safe sai ka sai baka kuɗin kawai ma ka tafi ka ka kai musu ba sai ma an tura musu ta wani abu gobe eh ka ayin yaya in ka ce ƙauyen nan ne ni ni wallahi tallahi dai zuwa ƙauyen nan ne dai ni ah. tam hmm? ka je ka kai musu kuɗin taki ka dawo shine wani zai zama wata matsala gwaggwaye in je ta ce na zauna ba za ka zauna ba zan baka kuɗin gobe da safe ka je maza maza ka je kai musu a gama abin za a gama ba eh. kuma ba kuma kin san me a gaskiya mutumin nan ko yana shigan min hanci da dire saboda kawai dan yana aure na sai ya dinga juya ni yana azabtar da ni ya dinga min wasu abubuwa yana takura min sai bala'i sai masifa aure ba ana yin shi dan a huta bane ba eh amma kawata wallahi ke kika ga dama ni yanzu da kika ga na riga na fito ba gashi nan ba ba ni da tension din namiji a kaina zaura ba ki gani ba na safa daban na dare daban alheri kala kala wallahi tallahi shi ki zauna kina bata kanki lokaci kai kana nan kana zaune ɗari biyar tana neman eh, eh, eh, gagaranka kawai namiji dan ya auro ka ya ajiye ka a katon gida shi kenan ya ya ya ya mai da kai dan iska a yanzu ke ɗari biyar sai ta gagare ki to ba dole ta gagare ka ba ba sai an baka ba mutum sai dai kawai dinga dura maka abinci fara da mai kana ci kana kana shiga toilet a'a ba zan iya ba wallahi ke kika ga dama kina da hakuri duk wanda ya shigo sai ya dauka ana maka wata uwa duniya kin ma kanki alam na sharafa ni ma fara canji ba ai da naga dama ina ganin take taken sa tuni na ce yanka min kati ne gaba ba zan iya zama ba yanzu ku zaura kala kala alheri baki gani ba wallahi akwai alhazan birni <laughs> ba wanda babu in zaki yanke igiyar ki to mu jera to Allah to yaushe zauna kina kallo da haka kike yanzu gashi na ya fara nuna a jikinki ai saboda haka gwanda dai ki san wallahi yana zuwa zan tayar mai da tijara a ki tayar mishi wallahi takarda ta ba zan iya wannan rayuwar ba ki fito ki zo ki gwada ki gani ai sa'a ne idan kika fito yanda kike da kyan nan wallahi tsaf kan ki ce me wannan Fiyu an sha kwana. <laughs> Mata, za mu fito mu fara masu jigi jigi jigi. Kisan namiji in kina mishi biyayya ya fi taka ki son ran shi. Dan haka sai kin bauɗi ko wani tsohon bazawari na hayatin din. Ina jin labarin. Ina jin labarin. Wai wannan din nan da ya makale miki tuntuni. A ki daina hangen shi ai shi ba shi da citta a hannun shi. Allah. Ki fito hajiya a mukara akwai masu sai masu barkono masu yaji. <laughs> wallahi kan ma ki koma baya ai in kin fito hajiya ki fito a mutum a ganki sababbin lala zaki da sababbin ɗiba yaushe zaki koma gidan jiya kuma shi ma mijin naki sai ya miki dariya ai mu sai a rena ka a ba wannan magana in ka miki ruwa ki kora ka min dan sha sai zufa nake ki ka ne mu je mu yi masu jigi jigi jigi jigi a wata ina sai Allah mu barbakin shari can baya sa Gunga, ina abinci a sanke to eh. wai kai girki aka ce maka na zo zan zauna ne ina ɓata lokaci ina shiga kicin hayaki yana mm, hayakin abinci din na sa ni ina kauri ba zan iya fa faka ga mm. za ka iya ka dinga shiga kana girka kana ci yanzu dan abincin da zaka ci ma na shiga na girka maka to amma wannan abin da ya ga responsibility ɗinki ne ba kya son samun lada a ranar alkiyama ne ko me to kai ba ka son ka samu ladan ni kaɗai nake neman ladan kai in ka shiga ka girka ka bani na cika ci ai kai ma ladan za ka samu ko wai dan Allah sa'adu me yasa kike min haka ne me yasa kike min wannan wulakanci wannan ai wulakanci ne me abun wulakanci to ni ba ka ja min ba zagi ba me abun wulakanci kawai ka shiga ka girka abin da zaka ci shine wulakanci yanzu shi ni zan tashi tafin kicin dora girki sai ka zauna ka jira sai na girka na baka ka ji ko shafaffe da mai sa'a sa'a sa'a wallahi na gaji da wannan auren a ce aure shi kenan dan mutum ya aure ka sai ya ajiye ka a gida ba man shafawa ba kome kome naka in ya ƙara an kai magana sai ya ce wa sai an yi albashi kome sai an yi albashi haba kawata ai daman na gaya miki kuma tun da kin kiji ai baki kya kira ba ko ba gaskiya ba ba abin da ban gaya miki ba a cikin gidan nan amma kika yi yanzu kuɗi na ce ya bani fa kuɗi na ce ya bani fa in siyo mai na ya ƙare in siyo turarika in siyo kayan kwalliya da sauran abubuwan da ba za a rasa ba amma wai sai an yi albashi kullun shi kome sai an yi albashi wani wace irin rayuwa ce to ya zaki tunda kin auri dan albashi dole ki haƙuri kuma tunda kin ji kin gani dole ki haƙuri da abin da ya zo miki yanzu bari mu ga kullum complain rayuwa akwai matsala wallahi akwai matsala ina ba zan iya irin wannan rayuwa ba fa ni fa na fi son kullun in ji dumus fa kullun in ji dumus kullun in ji dumus a a to wallahi da canje wallahi da canje nan ba rayuwa bace ba ga wani me wannan karɓi mana tukunna a gani na kina mai komin wasu kuɗaɗe ba yawa da na daɗe ban karɓe su ba a'a ba kamata aikin wuce wannan ki je ki ce ban kayan kwalliyar na kika ce to ai ni tunda nayi aure ma bai taba bani irin wa'annan ba a to yanzu ma dan na baki wani abu ne ni da ke ai ya wuce haka ki yi maneji kafin a kwana biyu insha Allah zan ƙara miki wani abu kai ba na son in ji kawata na gode na gode na gode <laughs> ta Allah ya mu tare ne. Sai a shirya a tafi kuma supermarket a je a yi ciniki jefane da kuma cosmetics ko? Tafiya kina tashi. Me zai me ya rage? Yanzu tafiya zaki? Waya kika min kika ce in zo. Kina da matsala ba shikenan ba? Ko akwai wani abu? na gode. Na gode Allah saka da alheri. Amin amin. To shikenan. Sai sai mun yi waya. Sai mun yi waya. ki dai boye kar ya gani ya fara miki ya ma isa ya ma isa in ya gani ma me zai da su na gode ki gaida gida sai mun yi waya <laughs> yo sharaban duniya da ayyare kai wannan shine jumus wannan ai ba kayan kwalliya kadai ba wannan ai har da cakuman yau sai na sha ai ta ce hanyar ma. Matar Salu. matar salihu matar salihu duniya idan ka shuka za ka kayanka mu shuka alhairi mu barbatin shari can baya sun naci sannan mutuncin na gabari ba da Allah ga wannan kuɗin ga zan yi baki yau babata za ta zo shi ne nake roƙon ki dan Allah dan Allah ki daure ki dan yi musu kirki ko sa samu wani abin nan ka su zo gidan nan a cikin ya ga Salihu gaskiya abin da kake min ya fara isata ni baiwarka ce ko wasu ce da zan tashi in riki riki in girka masu don su manyan wata ne ba za su ci su koshi sannan su taho ba sai sun zo tukunna za a girka musu nan su ci ni bai wasu ce kai salihu a sharaɗin aure da ka tashi auro ne an ce dole sai na yi girki ko na girka wa wasu abinci sun zo sun ci Ka ga ka kiyaye ni fa wallahi ka sane ni don kaga ban da uwa ban da uba shi yasa kake min haka kake mun wannan cin fuskan kake son ka dinga azabtar da ni wai Allah na shiga uku sa'adatu ki tsoron gamuwarki da ubangiji ki ci tsoron ranar da zaki koma ga Allah wannan abubuwan da kike yi cikin in na in kai kake ba da rahaman karka bani da zaka zo ka dinga gaya mun kai baka jin tsoron Allah kai ba za ka ji tsoron Allah ba me ne nake miki ka dinga azaba da ni kana wala da ni in dai a wannan halin da ke yi wa'annan abubuwan da kike yi din ma to wallahi kar ki sare za ki samu rahamar Allah kakka bani ita in kai kake bayarwa na ce ka ji ko in kai kake raba rahaman kakka bani ita <laughs> Wayo Allah jama'a ku taimake ni. wannan abin da kike ki je ki ta yi ke da Allah dawo dawo wallahi sai ka ga yamma jama'a jama'a ku taimaka mu wallahi sai ka sake ni yau wannan wahalan na gidanka ya ishe ni wallahi sai ka sake ni ka ban takarda ta na ce ka bani takarda ta ce sai ka bani takarda ta <laughs> ba na gaya maki ba. wannan mutumin irin cin zarafin da yake min da cin mutuncin da yake min a gidan nan saboda Allah da annabi eh? yanzu kuma me ya faru ni wallahi na gaji ni kawai zo nake ya sake ni na gaji da wahalar gidan nan na gaji to ai ke ce kika yi tun farko fa na gaya miki abin nan na ce miki tuntuni ki san yadda kika kika bar gidan nan ki fito waje naira ɗaya a ce tana gagarar ki a cikin gida in a wajen ne ya za a yi dubu ɗari ma ba za ta gagare ki balle naira ɗaya amma kin nace me yake tsina na miki a cikin gidan nan ne hmm? kin ga to idan ya sake yau daban na gobe daban kullum kullum kina cikin damuwa to idan ya sake ni zaki bani inda zan zauna baki da matsala zan kai ki gidan mama fa kin san mun tashi ina kuka koma daga anguwar galadanci mun koma can kunta saboda haka ina da guri da zan sauke ki ɗaki guda ma zan sa a gyara miki saboda wannan gidan namu ya fi yau ba Yau sai ya bani takarda a gidan nan. Amma ko shi waye? cikin damuwa? Na gaji da wannan masifa. Anya ƙawata kawata zaki iya rabuwa da wannan auren? Sai fa na rabu da shi fa. Aure na bi? Sai na rabu da shi. Waye shi shi? Waye shi? Sai ya sake ni. Gaskiya gwanda ya sake ki. Tunda ba shi bane ba autan maza. Jibi dukkin bikin Aure goma ai ba uba goma bane ba. Aike kika ki. yadda kika san tattabara haka kike dan soyayya tuntuni na miki wannan hudu ba ki ji ba yanzu kuma aikin gani dole ki bi hanya ko to ki san me kike ciki layi bari ya to yau ba san abin da ake yau sai ya sake ni a gidan nan ya sake ki yana sakin ki ki mun waya zan zo in dauke ki mu wuce sabon gidan mu ba ki da matsala ina yi wa umma bayani zaki samu guri ba ki da matsala umma mai fahimta ce ki hakuri ki daina kuka kin ji Allah ya kiyaye gaba ni yanzu zan tafi dama wa ne kin ga makotan ku na ji Allah ba shi da ɗari biyar ki ba to yau kuma to zo mu je sai in baki ki yi haƙuri kin ji me zaki siya ni to ki ba ni kawai ina baki dubu biyu mata ishe ki to mm. zo mu je in baki

ko ruwa ba ba mai ba mu wallahi na ga ruwan a hanya na so in in siya na ce to in muka zo nan gidan yaya ma samu sun yi kyau wannan horaye ko na <laughs> ki sai mu irin sai <laughs> Allah ya ware yayan ki zai nake Allah ya sa kana <laughs> nan ne ko ba ta nan to kuma nan nake a nan ko sani nan dai kuna ga rasulu in na bacci nake ji ma wallahi kike ji ko nake ji ta a mota nake ta A Augata ta fito sannu na wani lafiya to bai Allah a gaisa mana ke yaya haka za ku shigo gida babu wani sallama babu komai ku kama kujera kawai ku zauna kaman gadon gidanku eh lafiya wannan wani irin wulakanci ne ku haka ake yi a garin ku ku shigo kawai ban san daga ina kuke ba ku suwaye da wani gana mazgori ko dai daga sambisa aka turo ku ni fa ban yadda da ku ba fa lafiya me haka ke tsohu wannan amma daga ganin ki baki da tarbiya a gidanku. Ah, ku bari matsayin ki yadin ba ba baki kai matsayin mu ba saboda ita mahaifiyar wanda kike zaune a cikin gidan ce ni kuma kanwarsa ce dan haka ki iya bakin ki ba wai dan kin ga mun zo daga karkara ba mun yi ma iya bakinki. ki muna ta rije ta sallama ba ki ji bane wallahi oh dama ku ne ai ban fahimta ba sai yanzu kika fahimtar da ni <laughs> <laughs> to wannan ku ne shaka tafi traveling agency yanzu ke haka kike ko haka kika koyawa wa yar taki tarbiya haka take mutunta na gaba da ita za ta ke rufe mun baki rufe mun baki rufe mun baki dan ina auren wanki baki isa ki zo ki ci mun mutunci ba ko wannan rufe mun baki ko wannan ki da nake zaman sa a gidan nan bai isa ya mun abin da kika yi mun ba kiyaye ni idan kina cin kasa ki kiyaye ta shuri nan birni ne ba ƙauye bane kina ji ba haka mu tarbiyyar birni take ba shiga wa ƙyar ya tsohuwa ta ta rufe bakin ta ki gaya wa ƙyar ki tsohuwa ta rufe bakin ta da ruwa ba sa kwando bane ba a hirɗin ki kul kul kiyaye ni ki kiyaye ni kina ji ki hakuri nan ba ƙauye bane ki duba gidan da kika shigo kuma ki duba matar gidan da kika tara idan kina wani ƙauye suna kyale ki to nan ki kiyaye ni ki kiyaye ni na ce to ta kiyaye ba haka ba yanzu za ku yi waje kai tashi ma ku yi waje a tashi ai waje tashi ki yi waje tattara kayanki da yarki ku yi waje kun zo ne dama ku ci mun mutunci ku gaya mun magana to ni duk wanda ya nuna mun dan yasa tsaye na karya shi a gidan nan duk wanda ya ce min kule a gidan nan sai na ce mai cas ko ɗan naki da kika haifa bai isa ya min wannan abun da kika yi mun ba ke in ban da ma nake dan respecting ɗinki ba sai na sa an karya min ke gida biyu a gidan nan ba an yi waje da ke in ya so in dan naki ya zo ya tsitsin ya tsitsin ya sa a gane mazgo ya sa a wulbairo ya biya a kai ki makabarta in iska wata kuka ne kwakwa kuma kwayo nan ga gidan ga gidan nan nan nan gida za mu koma garin yaya me lafiya za ku zaki ta gida kuma mun je gidan mun je gidan yaya yaya baya nan muka haɗu da matarsa muka muka je gidan matar ta fito ta ci mutuncin mu mata tashi eh ta ci mutuncin mu ta zazzagi inna ta zazzagi shi ka daga masa hankali hello yaya kai wai wai har sai inda basu zo bane a ce ta zo fa ta je gida wai wannan wannan kodaddiyar mata ta ka ta sa ta a gabo ta rinka zaki gaskiya nan wannan wannan wannan ba dace ba ne kana ina yanzu to to ga mu nan ga mu nan za mu zo gida mu je gidan da ana dauki da kan mu je kaga gogo ta jale ta nan mu je ni fa ina son binnin nan gogo wa ita ta haife shi ko ki kika haife shi to uban binni ya kauye an da ga ni abin nan asalin sa ni ma wallahi to nan ma nan ma gidanki ne mu je ka rabu da ita bashi mu koma an ka ganshi kace na ce ina gaishe shi Allah ya masa albarka gidan nan fa sai mun dan Allah karki mun bukule ki buje ke ce mi ke ce mi gidan nan kin ga idan muka je kika matan nan magana to ba gidan yaya bane ba gidan nan gidan nan gidan gidan gidan ki ne mu mu dinnan mu ne wulakanci ne da cin mutunci wulakanci da cin mutunci na kai mahaifiyata ta soki mata wulakanci wannan wani irin rashin mutunci ne au shi ka je to sai ka bari idan ka gana wa iyayen sai ka rama masu ko ba su mai iyaye na baka ji da wannan abin da kike a cikin gidan nan ba na baka ji abin da kike min a gidan nan na gaji to kai kadai ne mai iyaye mu a mu a ice aka yanko mu san mai iyaye sai ka rama masu Ni kakka da me akan wasu tsofaffi. Ta! To wallahi tallahi wallahi tallahi akan wasu wallahi ki kiyaye abin da nake gaya miki. Ki kiyaye. Inna gidan ku ne na. Inna. Sannu. Ya na wuni. waje kuturu da rawan gada. Eh, dai rawar bori. bismillah ku zauna ku zauna ku zauna ah, ku zauna <laughs> <laughs> ku zauna ku zauna ku zauna ba na ciki ne ma hakan ta faru ni da ina nan da tun ne ne abun da na abun da ga kujera sabu sabu sabu ga kujera muna haba haba dan Allah ke ma hau zauna ke ma hau zauna tashi ki zauna kan Allah ina annabi ne na gajiya ya gida eh, ya hakuri ki hakuri lafiya kalo na gajiya lafiya kalo wallahi ba komai rashin abun da ya faru bana nan ne ba komai wallahi rashin sani ne Allah Amin amin. Amin amin. A yi haƙuri. A yi haƙuri da wani Allah ya kiyaye. Hatsina da ya fi hamsin kafin wannan. Ka yi haƙuri ba. Ba komai ai da Allah ya sa ina nan ba hakan ba za ta faru ba. <laughs> Ai kin miƙe kafa ki nan kin zo kin zo gidanki. Shi mai gidan kuɗi ibiya ki ka haife shi? <laughs> A sai wata can wata kuɗaɗɗiya ki zo ki Na Allah ne ai ba komai. girma a wajen kallon gara kuka haɗu. Wanda ma nan a kawunka Allah ya miƙe umma. Kowa za ka za ka kamuzan tahi. sama za a war hannu ya eh? kai shuru ni fannan da kika ganin da kika san tsohuwar rediyo da ta tiba da rigina ta ta ta ta ta haka za ta ta yi kai yaya Allah ba na fahimci ba ta son hayaniya ai shi ne kada ka ja wani bacin ran ba ta so mu za mu ke fa mai gidan ce a <laughs> ah, to shagon tuwo ajalin mai karfi sama za a war hannu yaya kai shuru mu dai mu tafi kayi ke kwantar da hankalinki in ina cikin gidan nan ma ba ta wani abu wai wadda ke sanka karya mace cikin ranka gani gwani na birgewa san kowa abin yi sha'awa na zama ginshikin giwa balle ma akan kaina dawo na baka wake dawo na baka kosai dawayya eh dawayya Gogo, wai ko ya ya ya ya ya dan isu bulle. Dan <laughs> isi bulle yana na asara na aurensa. Allah! Ai, da na zo na ga wasu dalilai wasu ƴan abubuwa. Sai isa nake jin kamar ma ni ba zan iya auren da da dai tunani na ƙauye zan koma amma ƙauyen kuma wani lokaci Wa alaikum salam. Ya, da zuwa. Da zuwa. girki Ai kafin a ce an abin nan kudin da kun zo aka je shine na ce bari aka su kuma muku wannan din. Ku ci wannan din da ya daga baya ma ta shi eh. An matsa mata ta iskokanta ne suka tayi. Akwai wannan na iska ne na ƙarya ne yadda na ga tana wannan abu na wani wani abinci a haƙuri zai baka ina ce ji wannan abinci kai kai mai cikin zani wallahi wannan ayi da hannu ma da cokali ne mai ciwo Allah To cinye wannan ɗan sai ki ƙara da yanki. A to ke kuma ana ba ki amma dan wannan abinci ba inda zai je wallahi. <laughs> Har yanzu dai ke yanda na san ki dinnan dai haka kike. Tana buta tana zuba kamar ba ciki ba. ni ma ciki na cuke ke ma tunda kika zo ne in dai kika haɗu da manja. <laughs> Cikin ki zai wannan. Wai wai wai. Ka hankali na ki ne ba ke kadai ba. Sunan wata kasuwa kurmi. To dai na. da mu ce. <laughs> to ka dauka ka ci mana a ah, ai <laughs> umma ni in baki ci ba ai na ai ba zai nama mm. kar ki a ido <laughs> wannan in ba manomi ba alkuran ba za ki rufu ba kai ga ta ga wannan ya wannan ya yanzu ba kwan wuri muka je ki kunya ta ne <laughs> ki ci a hankali ke wala ba za ni mutum da ke ba mutum ne mutum mutum ai na zo nan <laughs> ai makaranta ma aka sani shine mutum har turanci nake ji yanzu kaɗan kaɗan sabuwar makaranta ce ta eh, mutum irin irin ta wannan ba wannan a gayyatan mutum in na je da ke in zama ba uwan tashi kar a ga garin ake bude wannan din kwano ne shi kuma ake bude Dan Allah to kace. A a bismillah wallahi umma. Ai ni ina so in ga in ga kin kin wannan. Ina karami ni da wani da kike da ni kadan ci. <laughs> Ba ba a fadin wa. Ci ci ci zan ci. ki rage mata. Wannan yarinya. mijinki. Ina tausayin sa wallahi da kuruciyarsa noma zai kashe shi. Ina. ina kaka ci da cokali ba to na iya ci da cokali kuma na ga kina cokalin wani irin rugu kaga ta yashe kwanan nan sannu mm. to da ba mu dawo ba kuma fa da an yi barna a tasha kici da ko sun miki duka ah, ba ki ji ina an ce yunwa ba a mata la ba a a la ita matsayinta daban yunwa matsayinta daban yarinya har kwan za a yi faɗa ba hada la haula da wata mace abinci ne ki kyalarin ya kyalarin yan nan hausa ce tace hakan nan eh naman ma na haka na kai maka abincin birni a ba kwa shirya da mata gidan nan ba alkuran ɗanyar miya abin ne to farkon zuwa na fa farkon zuwa na akwai ran da hidin na da hannu ya fito daga ni sai dan wanda na irin ah! ambar mm. na ce za mu da wallahi idan na cinye nawa abincin kanki naki zan dawo sai ji gara mana ni ai na fi so ki goshi to ai ina son ki ci kuma da gani da Allah an ban goshi ba ba iya bar miki kici ba ni yanzu da wannan abin sa da wannan abin ne yanzu da za a samu tuwo a to tuwon hatsi miyar kuka malam tun da mun shigo binni a saka man shanu a dan dora min tantakwashi iya kudin baburin za su yi muke tuwon hatsi mai kuka ya kashe ɗari tara kudin kudin abun hawa ɗari tara yi jaka hudu da rabi fa in dai za a tafi yanzu kin ga in a ƙauye ne sai kai sati to jaka hudu da rabi kuma an kai noma ma da ita a garin mu gaba da haƙuri. Layi, gaskiya da ni na yanke shawara. Kawai zan rabu da ita zan sake ta. Ka ƙara ma wannan tunanin ko kusa ko alama ba zai yi ba. Me ya haɗa ka da sakinta? Yanzu ka duba dai a can ƙauye. Yarinyar nan Sadiya? Sadiya 'yar mun nan. Eh. Haka ta dinga tatawa mijin nan rashin mutunci na safe daban na rana daban na dare daban. ba ga shi ba ba ga danginsa ba ƙarshe <coughs> ya sako ta da mijin ya sako ta tana zuwa gida ta yanke jiki ta faɗi inna lillahi ba kai ko ina bare ya halinsa sadiya sadiya fa Allahu akbar da haka ina gargadanta ka ka nemar wa matar ka yardar ubangiji kai ta mata addu'a zai zama tarihi Allah ya rufe asiri shikenan ba ga abin da kike so a shi ne Bari je ni dan kashin gida. To. Matar Duniya idan ka shuka za ka yi kayanka. Mu shuka alhairi mu barbatin shari can baya. sun dace sannan mutuncin na gabariba ba ce tarbiyya ce matar sanu ki duba Allah matar sanu kuma ki bi shi a sannu Malauki sanan kaftu sannu. An tashi da gida. Na gari An yi a tafi yi tunanin za ka fito hira da daddare ba ka fito ba. Ina ta da ni da inna. kina zama yin sa dai, an saba da hirar dasa. shi za a zo a hira da yaya <laughs> yana dawo a gaji wallahi ya <coughs> yaya ni yau in ka fita me za ka tawo min da shi eh? Eh? a titi faɗa <laughs> balangu nake to da rake balangun da ya akwai za a iya samu amma da ke sai a gani na daga mu take ya akwai rake mana duk binni a ce ba rake to me hada ki da balangu yanzu ke ko dan girman Allah shi zan yi inna da tsada fa da Allah a dinga zama a ƙasa domin kada ku zo kafin ku tafi kun gama lallatse mun kujeru ku ba ku iya zama a ƙasa ba sai ku zauna kan kujera ku yi wani kane kane in ita in ta zauna kan kujera ita ta dace ta zauna kan kujera yaka ce wasu sa'annin ta ita karamar wake wake sa'a me haka ne me haka ne bala dan Allah ya Allah ki tashi kai ba goma nan din ma yafi daɗi sai ka dan mai giyan gowa wallahi inda wallahi matar ya yi nan gaba ɗaya ba ta da mutunci kullun a cikin yi mana rashin mutunci take ba ma yake ni rashin mutuncin da take ne nema ba na jin ke yayi sanace ce komai eh, zafi maganin dinga wa matan nan taka magana komai zafi maganin sa Allah duk abin da kai hakuri da shi sai ka ga karshen sa kar ka sa ranka ji. kar ya dame ka ba ka ƙara ma yanzu wannan abubuwan duk ba a yi sa. shedan ne yake maka zuga wannan busa yake maka abun ne kana aiwatarwa kuma kai yi farin ciki da kai a wannan ranar kar ka yi a yi hakuri zai wuce insha Allah ji mata addu'a kai sallah yaya ƙawata hmm? yaya ya baki takardar ne hmm, wannan ɗan ana can ya ki bani takarda ya sake na dan girma Allah hmm. yanzu komai da kika sani irin na cin mutunci baki gwada mishi ba abin da ban mai ba amma ya bani takarda ya kai wala san me yake nufi ba an ta ce wannan ɗan bakin ciki ne bakin ciki ke damunsa. ko bakin ciki yake miki domin kuwa ni fa yanzu har mun haɗu da wani alhaji ga miki abokina ne har mun yi magana da shi saboda ya ga hotonki. Wannan wanda muka yi a wajen bikin ya gani ya ce ya wannan fa wai sai na miki bukin saboda in kika same shi wallahi tallahi komai na rayuwa ke dai sai dai ki gano ki yi wa wani ma ba dai a ce wai kin zo kina neman kaka na kayi ba. Wannan mutumin dan bakin ciki ne. dan bakin ciki ban ah. taba ganin mutum dan bakin ciki irin wannan ba in ba bakin ciki ba ka sake ni ka sallame ni in je in ci arziki an maka ki wallahi gida mutumin nan zai iya baki da moto in ga miki yana nan ɗazun nan muka waya da shi na ce nan zan zo shine ma kika ga na zo ba ma shiri na ce bari in taso in zo in ji saboda na san yadda muka rabu da ke shekaran jiya Allah ya isa tsakanina da mutumin nan na ce Allah ya isa to ke ki gaya ya wasu umman kuma na akan cewa ga abubuwan da yake miki ba kya jin daɗi in ya so sai su yi mishi magana sai dai su ce a gyara ni kuma da nake son ya sallame ni kuma fa haka ne to yanzu kina ganin ne mafita bar shi banne da shi banne da shi na san me zan mai bar zancen nan banne da shi na san me zan kai ni da ina munna na ce yanzu shikenan kawata fure take har na fara jin daɗi ki bari ki bar ni da shi daidai da shi nake zan yi maganin sa har gora fa bani mutumin naki alhaji musa har gora ya bani dubu ɗari ya bani to ni kuma ya baki dubu ɗari ni kuma sai gida da mota a sai baki abin da ya fi gida da mota ke dai kawai yanzu kokari zaki duk abin da ya kamata ki yayi ya sallame ki ki fito har ki damu an jima zan miki transfer wannan account din naki yana amfani yana amfani zan tura miki da koda 20k ne sai ki ƙara siyan cosmetics saboda in fara gyagijewa kafin in fita in fita shar wallahi ki fita shar in ci zabarci na gaskiya kina da matsala ke ma kanki tijara kala kala na ce ki mishi ki girki ki wannan ki ki wanka ki ki wanki duk wannan kakki damu duk sai ki ga ya gaji ya ce ta fara ki ta banni da shi to gaskiya ki san ta inda zan fito mai nan da dan lokaci ba ni lokaci lokaci kaɗan banni da shi mu dan bari zuwa nan da gobe mu ƙara gani ba dai ba zan gaji da zuriya ba kakki damu yawa saboda na san ba na so sai ba ya sake ni ba da wata ce ma fa nan dai kawai mu masu tsoron Allah ne da wata ce wallahi da auren nata za ta tafi ta je ta samu dan abin da ta samu shi banni da shi idan ya ki saki na ko sai na danne shi da fulo cikin dare a'a kaki wannan ba wannan sai na danne shi da fulo cikin dare a'a kaki wannan karki wannan to gara ya sake ni zai sake ki idan bai sake ni ta hanyar da muka tsara sai na danne shi da bulo cikin dare da safe in ce ya mutu ba zan iya yawon zuwa shaida ba fa ha ba da Allah da annabi ni wallahi tallahi inna ni wannan bangaren in dai za a dinga bari na da yunwa ni wallahi ban ga amfani na zuwa na kanan nan ba na wannan binnin ba wallahi aba tsakani da Allah abinci sai kayi kamar kannan sai hanjin cikin ka sun fara maka sallama da cikin ka tukunna kafin a baka abinci tsakani da Allah wallahi na gaji da wannan birni ni dan Allah ki taimake ni in tafi gida. Ke a cici. Na'am. ke mu ci ta jin mana. To ya zan yi in na kwashi kwa ciki idan yace yana so ko ai dole in ba a bashi ba dole me shi zai yi magana ko? A to da yake so ba sai ya samu ba zai ci dole. Ai sai ya samu dole ko? Ki ta ba ki mun shiru. Ki jira. To cinye ni. Cinye ni gani a zaune ai tunda ba za ki jira ba cinye. To inna da kin san dai yunwa dai ba ta da hakuri ko ni na saba kin san dai a kauye dai kafin in gama in kika bani koko kan kokon nan ya tsirga kin bani dumame kan dumaman nan ya tsirga kin bani mm, tsaba da gero ko da wake ko. To inda kake da ilimi Dare yayi na dora da tuwo. Inda ka isa kenan. To kwanan ta yaya ko tsakani da Allah in abincin za a baka ma dan hinkon nan a wani dan abu hakan nan. in da kika sanya makalan a hakuri ni me zan yi da wannan abinci to ai na ce miki ki tattara mu shi ma din fa sai fa yaya fa ya kawo wallahi na gaji tunda ba za ki iya jira ba ki tashi ki je ki dafa da kanki Ina na iya murda wannan abattata ma ga kurin ma lalata mata ta zo kina gani wanda fa ni nake ma iya magana ke ba ta iya kina ta daga murya kina ta daga murya ki rufa min asiriya da muka zo lafiya mu koma lafiya kai yarinyar nan ta canja mana halittu hmm, he ya karbi yana nan ai jasa ta zai yi umma. To me za a yi da fitinan ne ke? Me ake yi da fitina? Ita fitina menene riba ta mai amfanin ta? Hmm? A zauna lafiyan ai yafi komai. Ki yi haƙuri ya dawo ya kawo miki abincin kin ji? Idan ya zo ya kawo sai ki tattara da nawa da naki duk sai ki cinye tun da ke ciki kika kawo bane. Ah kuma tausayin ki ba zai bar nan in hakan ba. A to da ki rinka min mita ni kamar gara ki tattara ki cinye duka ko? A ce ki kajin bane. Ko oh, sallallahu alaihi wasallam. Zan ah! rubuta bakin naki, zan rubuta bakin nakin biki bari ba. Na na kuma wai ki ce ba zan yi magana ba tsakani da Allah. Zan tashi miki duka a gidan nan da matan nan ta zo ta ci mutuncin mu gara ni inda ke ki. Ke ba fa yin wannan bakin ke ji fa inna. na da dangana. ina jira sai an bani ni ma ina da ita wallahi ina amma dai kina gani ko azumi fa yanda kake kai shi fa a jiga ce kake kai shi fa to yaron nan dai ai ina ta iya kokarin sa ko yana iya bakin kokarin sa da mu ina jin yanzu ya manta da ni to Allah ya sa ya manta da ke din kin ga kafin gida kin cinye rabi bangare na sai a san yanda za wallahi tana ji tana ji na ta zo ta dora girkin ne ba za ta zo ta dora ba Allah ki bari mana ki ba ki gudun fitina tashi ki je ki duba idan da itace ki babba ka wuta kawai yanzu nan sai ki dafa abin da zaki ci na tunda muka zo binnin nan kin ga itace balanta na kara taya ina jin ka ni wata magana ce nake so mu da mai muhimmanci hmm. ni a yanda na gama na gama fuskantar kwakwatin ina dan karami ita irin mutanen ne da Allah halitta a yi ta zalunta sa ana cutar su suna shiru su ba sa son wai su ga wai ka cuce su wai ba sa so su ga ranka ya ɓaci kuma ba zai yiwu ba ita rayuwar rayuwar kauye da ta birni nan ba ɗaya bace kuma aka ce komai za a yi maka kai shiru to ana nan wata rana za a kai ka bango a cutar da mutum ni a gani na mafita guda ɗaya ce ta abin kuma za ta faɗa ma ka wannan tunda ai ba saba mata kai ba kuma ba za ta iya ma baki ba za ta iya cewa lallai kar kai ba ƙaro aure shi ne za ka zauna lafiya ka zauna lafiya a gidanka kai duk abin da ka ga dama in ka fuskanci nan zaɓa ta ma rai ka tafi can amma a ce kullum kullum ranka a ɓace raina a ɓace ga gwaggwa ta zo ranta a ɓace wanne za a ji Wannan ma ni ɗin Allah ya sa ni ɗin ma banda dai Allah haɗa da yayan nagari da yanzu ba ina gangare ba wajen suba dali ina sai da maru ko ina ko ina in tara mutum su kama wuƙa to Allah ya taimakon kai ne yana to kuma kaga duk shawara ta ka ta'i. yi da abun duba kuma Allah yadda za a yi wannan ka kure mun komai ka ga mai ka kure mun dadi na insha Allah sarki wanda za a yi ke Allah ya tabbatar da alheri sun gama kenan an gama insha Allah Allah ya ƙara buɗe Allah ya ƙara dubin da ba ta arziki dillinka Allah kuma ya raba ka da matsaloli Hannu cikin gidanka mamaki za ku ci abinci ku babbaje mun haka jira kuke ni baiwa ku ce in zo in kwashe maku? Kun ci abinci kun cika ciki yayi maku karo kun kwanta kuna ta tusa? Duk kun me mun falo da warin tusa? Saboda ba a saba ba? Ba za a tattara a kai dosbin ba kawai sai a ci abinci a kwanta? Allah don Allah ko da yaushe a cikin hayaniyar da kike ne. uwar ki ce fa wannan ni kuma kanwar ki ce fa anti amma kullun a cikin hayaniya kike da mu anti uwar miji ai ba uwa bace ba ko kin taba ganin inda uwar miji ta zama uwa ko kin taba ganin inda kanwar miji ta zama yar uwa ni a sani na haka ne to ki kiyaye ni ki tashi ki tattara min wannan abun ki kai min waje dan yau wannan kwalan nawa sai ne mai wankan tsarki duk kun bi kun cika min shi da warin tusa da girman ki ki dinga ki kwanta ki dinga burga tusa ke da Allah gafara wanda ai sai kwalara ta kama mutum da za ta ce mata ce ba babu karki mahaifiyar mijinta babu komai komai zafi maganin sa ki haƙuri dan kawai mun ci abinci a falon ta dinga cewa wai kwalara wai za ta same ta to mun tana nema ai za ta samu ki ba san ma na gice nan din tashi ki ta tashi ki je ki kai ki ki sha mata ƙawata. Ai baki sani ba, ai na ɗau ki kuma na yadda da su. Ai jira nake kawai ya dawo in ɗau matakin. Shi ɗinwa, Allah rabu da shi. Wannan shaka tafin traveling agency, solo nan, sanda zan gama da shi minti nawa ne. है ना na abinci da na je anan magana nake na abinci da na aji eh? ka tambayi kaza hanyar rafi ai sai ka tambayi agwagwa ka sha labari abinci ka ban ajiya ka ban ajiyan abinci da ka ajiye ka ce ga abinci in maka gadinsa ko an ce maka gadin abinci nake yi yi kai me yasa wani lokaci baka da fahimta baka da kan gado ka fito kai wani gandan gardan ka ce mun wai ina abinci yake ajiyan abinci ka bani ko gadin abinci na fito yi ba ki ga soyayya gurin da baki yin wannan maganganu wannan matsala ka ce ba tawa ba gaskiya magana domin Allah bai kamata ba abin da kike mijinki ne fa na aure sunan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kike dagawa harshe bai dace ba. Ke tsohuwa. Wannan ba tarbiyya ba. Ke tsohuwa. Bari tashi ga tsayi na. Me zaki to? Ki kiyaye ni in kina cin ƙasa. Ki kiyaye Da da ta bayar Wallahi na ba za mu kai duk wanda ka gani a waje a ko'ina kala tarbiyyar gida zai yake na duk sanin za a ki mataki akan matan nan sai ki ce umar ki rabu da wannan yarinyar ki rabu da wannan yarinyar ka zauna zauna ku zauna bayo bayana Allah ba ki ka komai ba wala ba Allah ne shi kuma idan wannan rashin mutuncin naki da inda mutuncin mutuncin yarinyar nan daga yau ya kare a cikin gidan nan wallahi ya kare a cikin gidan nan ki tashi ki kwashe kayan ki ki bar gidan nan na sake ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da ka ba shi dan wannan kofar da abin da nake nanawa shikenan ki hakuri ki zaman ki ta zauna ina ta me wallahi ban zama ki <laughs> ba da ka rabu da yarinyar nan da abin da take yi kane mata addu'a za ta daina laki haƙuri abin yayi yawa <laughs> yayi yawa ba mu san me zai zo faru kuma bayan wannan ban ji daɗi ba kar ki tafi dan Allah ina ki ba ki ba ki mana aje a gaida su amma ya fin ya kadan ai wanda ta fata da A Allah ba ta tarbiyya ce da ita ba wannan wallahi kaddara ce tsotsayi yasa na aure yarinyar nan wallahi tsotsayi yasa na aure ta <laughs> ban ji daɗin abin da ya faru ba <laughs> da na san haka ce za ta kasance da ban zo garin nan ba don Allah in nake shiru don Allah in nake shiru menene ne kuka <laughs> ya na ce yanzu an zama sanadi na tsiya a ina ya saki yarinyar nan alhamdulillah kamar ya alhamdulillah alhamdulillah ka burge ni haya ni fa Allah ne bai kani dai ba sakarwa matarsa tun da aka za aka waye aka zo lokacin ilimi amma da lokacin jahiliya ne da tun na da sakin yarinya saboda a gwagwara aka haife ka garin mahaukata ni kukan da kike ne ban san me dalilin sa ba yarinya ta tafi in kanwa ka aka sako ta zaka ji dadi a to in ta hali mara kyau ita ta jiwo to dan baka nan abin da ta yi anan cikin ka san me ma ya faru ma yaya ma wai kawai an ya ya aje mana abincin da yake siyowa din yake siyo mana muke ci mm. wai kawai ya aje kafin ya kira mu mu zo mu ci daman yunwa ni ta ishe ni wai muna zuwa falon babu abincin ta dauke wai daga yana tambaya ta abincin kin san na su waye kwa wai shikenan wai sai ta ce wai koma na waye irin tana wannan zancen nan nata nan na yan tasha din na rashin hankali eh shine wai kawai ta tashi ma wai duk wannan bai ishe ta ba kawai ta tashi wai ta wai ta hauru ta maru inna har rashin mutuncin nata ya kai ga haka wai mm, mm, mm, ita ce ta mari inna kuma yaya ta ka kashe ta ko ko tana ina ya wuce dan Allah ku ban maganar nan ita ku tana shedan ne fa tana ina dan Allah tana ina ka bar dai wannan magana ai jikinta ya gaya mata dukan da ta sha a nan gurin ai ba za ta sake ta karewa wani shi irin wannan abin da ta yi ko wani wajen ta je ba za ta kare ba kuma zamani da ita ya kare abin Allah dai ya tsare ba zan yi azumi 61 ba amma wallahi da ina gidan nan kashe ta ba saboda mahaukaci ne kai to ya za ta mara mu ka daina irin wannan mummunan zancen Ina maman shi fa aka aka mara ko kasa aka mara zan miki duka fa Eh wallahi da wallahi. dan Allah ya yi shege da da waran waki da na na sani kai ka dawo da ni wayo Dan na koma gida da ban ga wannan masifar a ido da ba wayo to ne zan koma ina gargaɗanta ku da ku nemi matan aure na gari don kar a kuma fada wata matsala Allah ya muku albarka tashi mu je ku? na ni wannan tafiyar wallahi ta tsaki shi kika zo har da naki tafi hmm. eh ya so ne ma ki dan zauna tukunan nan gaba da wata ɗaya biyu ki zauna a nan wata biyu haka sannan ma za ki koma ki koma ki dana ma dindindin a'a ai kun san dai can ma da akwai yara a gaba na marayu ai ba zai in dawo in zauna tare da ku ba dama dai kawai ta ne bari in zo in ga lafiyar ku kuma aka zo aka samu wannan al'amari mara daɗi amma mai ta addu'a ubangiji ya sa hakan ne mafificin alheri a garin mu mm, menene <laughs> shakiya da mun bari sai gobe saboda me in ƙara cin abincin da ya yake ka dan Allah dan yanzu yanzu dai in aka fita hanya ku biya ta sai ka karɓar musu su tafi da shi yaushe za mu kayan abinci kenan wannan ah, wannan shi yasa bakin nata da ka ganshi dan matsol da ka gaba ina jin ciki da falo ne a ciki kuma da kuma wannan ita take bi na ma ba a ce akwai wata ba da ai a ce kusan tagwaye ne mu gaskiya ka yawa ai na tuno eh. ko da abu da nake so dama zan miki magana Allah ba ta za ka yi ta ba kin ga wannan kin gani wannan gashi da yake bari to ani sai zama na ga wannan abu kaman burushi nayi nayi babu yadda ban yi da shi ba akan wannan ɗin kamar zabuwa kai wannan dan tolan na kanta me ya hada ka da wannan abun na Anna? wani dan bal ne wai suke kokaya da na danan ne shine na koma harkar kwandan kafa to maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cewa duk abin da kake so kana tare da shi a ni sana'a kin ga yanzu Neymar Neymar a sati ɗaya iya ɗaukar kusan miliyan talatin. Ina ruwanka da shi? Eh, ka je ka tura baro yaro ka je ka yi aikin burkila ka yi leburanci ka samu halalin ka to abin ba da kai shi batun kana kuruciya sai daga girma zaka ci daga kai raka turun baro ba ka fi karfin turun baro ya kawo hmm. yan mata su rinka gani yan mata su rinka gani na eh, ni dai ba za ka bi ne ba za ka bi ne da wannan cirokin a ya yaushe nan dawo to to na rufe ga wannan bata samu wani abin da miji bane ne har yanzu ai wannan he sarkin noma ne zai iya aurenta mu je mu je kai kuma kai ka auri yan sarkin noma ba kai kai shige mu tafi magananiya ina za ka je da wanta ne ba kicin aka ce ki shiga fa k'a ba ta ki <laughs> shinkafa hanya kicin wallahi kin je gida yau yarinya tuwon da ne ya kuka yana sai wallahi ya ka tun da a he na zama dan bar zan tafi da kirin gida ma ma ya finki tukuna kika to min haka wanda kuda ke zan sufin zan tafi da ki in na zama in na zama da kyan fuliya yawwa hello kawata Ya aka ya gida? Ya abubuwan ne? To wallahi kar ki saki ki bar wannan lokacin. Kar ki bari yau ta wuce fa, saboda idan kika bari yau ta wuce wallahi mun yi asara ba karama ba. A haba dai, ki ce in tashi in rawa in juye. To maza maza ki zo su domin akwai connection mai ƙarfi wallahi. Hmm. ba za ki gane ba ne sai dai kin zo din ko kuma kawai yanzu in ɗauke ki a da moto a hannuna kawai dai in zo in ɗauke ki zai fi ma sauƙi ko da 'yan kayayyakin ki wanda kike bukata kai na miki manna sosai da sosai kai ƙawata kina wuta fa kin yi bala'i <laughs> wallahi na ji daɗi jina nake kamar sallah ai yanzu zan buga mishi dai na ma dai na ma tuna min yanzu nan zan mai albishir ki taho dai da ki. yau dai kin yaki ce kin huta da masifa da bala'i shikenan a ji a karata mm abin musu gayyar tsiya to shikenan okay <laughs> ina yin ki wallahi ko ba kowa shikenan sai kin iso ai kin fiye zumuɗi kin ce ga kinan na ce ki jira to wanne za a yi a ciki in zo din ne ko kuma za ki zo to shi kenan jira ni ba ni minti goma gani nan zuwa zan zo in ɗauke ki ok to shi kenan sai na iso ba aha take care hmm. lalle su sa'adatu an samu freedom a'a tashi yi bala'i wallahi. <laughs> Na ji daɗi sosai wallahi. Ba dole ma ya sake ni ba, rashin mutuncin da na yi wa uwarsa ma ba dole ya sake. Amma da uwar kika haɗa? Kai? Auce ta na yi da mari. Kai. Yana nan? To me zai? Karkari ya ce zai dake ni yadda dake ni na kara gaba. Kin dai rama. biya Dan da kin da daki uwarsa. <laughs> wannan abin zai daɗe a ran shi yana mishi ciwo ai hmm. bakin ciki ne surukata da ke suruka sai in ci kare na ba wallahi yanzu buri yanzu dai kina gama idda za mu tafi wake ta idda ke za ki ke ban da ki, kuma ana dan taba dai ana taba ke ba zan fa idda ba Idda ku dole ne kawai. To ni ba zan ba in na tashi auren na yi yanzu dai ba zan ba da wani lokaci. idda. ji Musa mai dokar bacci. Business kawai zan buɗe zan fara haɗa balance. kawata kina son kuɗi ki tsaya miki bayani ma eh ina jin. alhaji musa mai eh insha Allah gobe za ku shikenan mm, yanzu in kin ce in yi idda wata nawa zan yi idda shi yasa iddan ma wai wata nawa ce ma a to kawata wata uku ne ko to ya zaki nan ce ba zan iya ba wallahi wata uku ba zan iya ba dan ce fa nan abin da zaki dan ci ai ba zai gagara a'a bari idan na tashi a idan na samu mijin na tashi wani auren sai in yi istibra'i sai in hada da idon gaba daya shike na saki kare obaki <laughs> abba kawata wallahi kina wuta shi yasa kike gani cewa na na ci in yi iddan kila na ga abubuwa da kyau na da gara dai daure in dan yi wata uku <laughs> ta gano abin da ta gani a da da na ga yake ai baki yanda kila na yi dan abubu na ga da abin da haske yanzu dai zamu zauna mu fara shirye din din da abin da zamu samu ya wannan alaji na Abuja nan wanda kika bani labari Oh, Alhaji Mansur. Shi ah! ai shi wannan tafiyayya za mu kafan mu za mu ɗauka mu tafi can shi kenan ba zai iya zuwa ba saboda ina wannan alhaji di ya kasai din nan mhm. awwal di ya kasai mm. ina yake shi yana nan ana ce miki duk wa'annan ki <laughs> Allah yaushe ake ba ta kai ki so ake ka a zahirin gaskiya ni abin da nake so da ke rikon amana kin zan shi mutum yadda Allah halicce shi ko girmansa i kai girma ko in dai bai da amana so za ki tarar mutum ne mutum mutum ai zuciya mutum yawwa kin ga baiwa Allah nan ba ta sallah ba ta iya girki ba kullun da daddare kullun da daddare da safa da rana tusa ta mai da ita aikin yi ga kazanta ba ta wanke-wanke ba ga ba ta girki ba ta kuma iya shi ba ma ga kai abun da ya gashi nan da yawa yage da huka shi yasa na ga ya dace ke din in kawo ki kuma in gabatar da ke a wajen shi na amma abin da nake so da ke kake bari ta to ya zan in bari ta sani ah. ni da nake so in zo mai gurbinta so nake fadar da zaran na shigo ta fice shikenan ka bar min gida ni bukata yawa abin da nake bukata kenan ni ma bukata haka wannan maganan ni da kai sirri ce Yawwa ba na son kowa ya sani Yawwa yawa shine kawai saboda ba alfa yan yan to kisa dai abubuwa ne da suke ta gabata ba wai sai mun tsaya muna ta wasu maganganu na bata lokaci ana ta magana ɗaya kuma kuma baya je a zawo da sauran su ko duk dai abubuwan da suka kamata a eh, mu sani mun riga mun sani tsakanin da ko ba haka ba amma ni dai ban sani ba ko akwai wani abu ke da yake so zaki ba da yanda ka shirya kawai ya kamata ki magana sai ki dan daga muryarki. Ba ba komi duk yanda ce haka za a yi to shikenan babu matsala ni abin da nake ganin ya kamata a yi shine Ah, duk irin abubuwa da ake na al'ada da ake yi na yadda ake ganin za a yi aure da sauransu din nan ya kamata a a gabatar da su to abin da nake so suke faɗa a gida cewa da ah, na so za a turo can manya na za su zo a gabatar da abin da ya kamata a gabatar tunda dai na riga na amince na yaba da hankalinki kuma na ganin babu wata matsala da za a iya samu kuma haka ba gaskiya ne insha Allah zan gaya musu yanzu ina koma gida zan fara gaya umma in ya so ita kuma sai ta gaya abba yawwa to abin da nake ganin ya kamata a yi amma kana ganin kamar yaushe za su zo mutanen a to ai ya danganta daga bangaren ka ai sai kin faɗa musu tukunna su kuma sun zama sun shirya sun zama ready in ya so sai ki sanar da ni sai ku ga in gaya musu kuma su ko ba damuwa yawwa ita ba muna kuta su ba to shikenan ba komai eh, sun gaya musu gaya ma to ba komai sai nagode yawwa Wallahi. To <laughs> eh, yanzu me za a girka maka kafin ka Ka manta da hular ka. A'a to ake mun da abinki. Ni fa duk abin da kika girka. Mm. Ina bukatar sa. ɗauko maka farfesun ɗin na jiya mai daɗin nan. Eh, amma kin... Sai ma tuwo miyan kuka. Kin cika yaji da yawa ce yau ka kisa yaji kin san nan ina da ciwon abin da. Gaskiya ne to zan samu dai yanda za a yi. To. Me ya kaki Ake! Me haka? Ka bani hanya. Yau sai dai a yi ta ta kare ni da ita a gidan nan. Dama ke munafuka ce? Me ya? Munafuka? na gane na gane matsayinki to yau dama na tabbatar da baki ki da hankali duk muna fukai to asirin ku ya tono ashe dama kana zagawa wajenta ni kana nan shi yasa kake cin mutunci na kake mun wulakanci an yi miki ko me kika an yi miki yayi to ki fa bari fa mun an ka matsa mun an masu miji sannu sannu ka tabara sannu ka tabara Da kina wasu rere da shi. Matsa mun. Na ce ka matsa mun. Ka matsa mun. Ka matsa mun. Ka mun. Ka mun Ba kai na zo kashewa ba ita na zo kashewa. Ita na kashewa. a gidan nan. Ga kanan mara hankali mara mutunci. A ta ta kare. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Kaga da Allah mutuwan kasko a wajen nan daga ni hakku.

Wai dama kin san wannan makwacin yarinya? Na san ta mana kawata ce fa. Kawarki? Wallahi kawata ce. An yi ce dama ni shirya mata komai da komai. Kai baka ga mutum makwacin yarinya nan ba? Na ganta ai al'amari ne wannan tabbatacce kuma shiryayye yaya sai dai ka yi hakuri da abin da ka ji kuma ka gani to ai abin da ya bani mamaki ya aka ita ta santa eh mu muka shirya ni da gwaggo dama gwaggo ta da tsarin tana so ka ƙara aure na farko juya ce ba ta haihuwa ko muzuru ba ta ko bari ba ta taɓa yi a gidan nan ba kuma duk wani wulakanci da take ma da wani kumbiya kumbiya da shirye-shirye wannan kawata ce ta sani to don haka in ta shigo gidan nan ba za ta so ta kwatanta abin da ta wannan ba saboda ta san akwai yayi ne muka shiryo wata ke ta murmura kuma ka ke aure kuma gashi kai da kanka ba gashi yanzu ka canza ba ni ma kwanshar baka ga wanka ba ya dadu amma akwai matsala wallahi akwai damuwa sai fa kai da gaske matan nan wallahi in ba ka ba za ta iya dawowa ke ina ƙauye. Kai baka nan ta zo da wuka duk za ta kashe mu. Zan ba ku tauri. Tana ikirarin sai a yi mutuwar kasko. Zan ba ku maganin wuka. Kana ina. Gwanda da ni a duk dai ku bari yanzu na san maganin abin da zai. Na san me zan yi ba za ta ƙara da mu. Ni wallahi na kasa zaune na kasa tsaye amma dai ka tabbata ta yi nisa. Ta tafi ta tafi. Ka je wajen sakon nan da na tura ka. To. Eh, eh, eh. Ina ƙauye mahautar unguwanmu. Ni kadai ake sai kowa ya tashi sai in kai ƙarfe ɗayan dare a mahauta. Na na na kuɗa. Ya nuna muka ta banza. tab gida matar idan ka shuka za kayanka mu mu barbatin shari can baya masinnaci sannan mutuncin na gabari ba ce tarbiyya ce matar sanu ki duba Allah matar sanu kuma ki bi a sannu wata